yau hudu ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha uku ga watan august shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya muna cikin karatun littafin fasulun kiɗa fi zikiri a hamil firagen islamiyya yau za mu tashi a cikin shafi na 104 na'am bismillahir rahim firqul murji'a wa aqwaluhum iman wato kungiyoyin murji'awa da kuma maganganun su dangane da imani وقد افترقت هذه الفرقة على 18 فرقة حقيقة wannan kungiya wato murji'a haƙiƙa ta kasu kashi 70 kashi goma sha takwas kama a fadin al'allama a saksaki fi kitab kamar yadda allama a saksaki ya fa'idantar da mu a littafinsa al-burhan shafi na talatin da uku ya yi bayanin cewa wannan ƙungiya murji'awa su ma sun kasu kashi goma sha takwas na'am ثم قسمهم البغدادي sannan sai imamul bagdadi wal isfirayini su ma sun kasa ainihin fi kitabai ma a littattafansu akwai alfirak bayan alfirak da kuma wa tafsir fiddin sun kasa su ila salasati asnaf zuwa nau'i nau'i guda uku na farko sinfin minhum qalu bil irja'i iman wato wasu bangare daga cikinsu suna da ra'ayin irja'i a wajen imani وبالقدر على Sannan kuma suna da aƙida na ƙadar. akan mazhaba na kadariya na mutazilawa shine inkarin kaddara a gane ku su sun yi imani suna da ra'ayin irja'i dama idan an ce mutum yana da ra'ayin irja'i wato ya cire aiki daga cikin imani cewa mutum idan ya kudirce a zuciyarsa kuma ya furta da harshe ba sai ya yi aiki ba ko da mutum baya sallah baya azumi baya zakka baya aikin hajji baya yin wani aiki na alkhairi inda har akwai imani a zuciyarsa sannan kuma ya gurta da harshensa to su suna ganin shi wannan mumini ne mai cikakken imani akwai masu ganin ma cewa kawai idan mutum ya furta da harshe akwai masu ganin idan mutum ya budurce da zuciya kawai a gane to su wasu bangare daga cikinsu suna da ra'ayin irjani a wajen imani amma kuma suna da ra'ayin inkari na ƙaddara akan mazhaba na ainihin yan kadariya daga cikin zilawa a gani ko wannan sune simfin farko na biyu akwai simfi daga cikinsu da suke da ra'ayin irjaki a wajen imani sannan kuma suna da ra'ayin jabar wajen ayyuka wajen ayyuka su ba sa inkarin kaddara su sun wuce gona da iri ma wajen tabbatar da kaddara in an ce mutum jabari shine mutumin da ya wuce gona da iri wajen tabbatar da kaddara har ya zama to ya zare wa bawa ikon shi kun gane ko ya kai ya wuce gona da iri wajen kaddara har ya zare wa bawa iko yana nufin bawa wato bawa ba shi da wani iko in kaga bawa ya yi sallah ba shi ya yi sallah ba in kaga ya yi azumi ba shi ya yi azumi ba in kaga ya yi zakka ba shi ya yi zakka ba wato suna jingina abin ba shi ya yi ba Allah ne haka nan idan kaga yayi wani abu na sabon Allah ba shi yayi ba suna jingina jinginawa zuwa ga ubangiji an ba an gane wannan ko to wayannan sune a kira jabariya masu ganin bawa ba shi da iko kawai Allah ya liƙa mishi aikin ne a jikinsa wato ana cewa bawa yayi sallah majazan ba wai haƙiƙa ba an gane ai wayannan sun fi kaga suna da aqida guda biyu suna da aqidar irja'i a wajen imani bi ma'ana sun cire aiki daga cikin imani sannan kuma suna ganin bawa ana tilasta mishi ne wajen aikin da yake yi bai ma san yana yi ba kawai an sa mai aiki ne a jikinsa amma Allah ke yin komai an fahimci wannan aiki wannan shine akan mazhaba na Jaham bin Safwan eh wannan shine mazhaba na eh, na Jahmiya tabbatar da ainihin wato ainihin jabar wato tabbatar da kaddara har a wuce gona da iri na'am na'am su yan kadariya su suna kore kaddara ne su ba su yadda akwai kaddara ba su sun ce kawai bawa shi ke aikata aikin da da yake yi babu ruwa Allah ce Allah ba shi da iko wajen shiryawa ko kwatarwa bawa shi ke shiryar da kansa bawa shi ke kwatar da kansa wayannan su ne yan kadariya daga cikin mutazilawa su ma yan jabariya suka ce duk abin da bawa ya aikata ba shi ya aikata ba Allah ne an gane wannan ko in kaga bawa ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya yi zakka ba ba shi ya yi ba kawai ana jinginawa zuwa ga Allah ne haƙiƙa wato majazan amma haƙiƙanin ana jinginawa zuwa ga bawa majazan haƙiƙanin bai yi shi Allah hakanan duk abin da ya shafi saban Allah kaga bawa ya yi kawai za a ce bawa ya yi zina wa iyaz za a ce ya sha giya za a jingina mai ne majazan amma ba shi ke yi ba an gani to wani kaga kishiyoyin wancan kenan eh na uku wa sinfin thalis kharijuna jabariya su sun fita daga jabariyanci da kuma kadariyanci. an gani amma su suna da aƙida na irjani su ma su ma sun yadda amma su ba yan jabariya bane su ba yan ba bane kenan zai iya yi wa gida suna da aƙida mai kyau dangane da kaddara amma sun samu zamiya ne wajen mai wajen irjani wajen ainihin cire aiki daga cikin imani وقال shahristani al-imam shahristani ya ce su murji'awa nau'i hudu ne ma akwai murji'awa na ɗan Kawarij. wa akwai murji'atul Kadariya. wa akwai murji'atul jabariyya wal murji'atu khalisa akwai kuma murji'a khalisa su tsantsan irja'i ne amma ba su da wani aqida da ya wuce irja'i na'am al kullabiyya da wasu kuma yan kullabiya atba'u muhammad bin abdullah ibn kullab su yan kullabiya su ne mabiya muhammad bin muhammadu abdullah bin kullab muhammadu bin abdullah bin kullab an gane ku muhammadu bin abdullahi bin kullab na'am yaz'umuna anna al-iman huwa at-tasdiq bil qalb su suna rayawa su wayannan mabiya muhammadu bin kullab suna rayawa cewa lalle imani shine gaskatawa da zuciya kawai wal qawlu bil lisan faqat eh ba ladin nan ko a cire wannan ladin kuskure ne annal imana huwa at-tasdiq bil qalb wal qawlu bil lisan faqat cewa lalle imani shine gaskatawa da zuciya da kuma furtawa da harshe idan mutum ya gaskata da zuciya ya furta da harshe to wannan ya zama to mumini kamilul imani ina ba ta gane wannan wal amalu la yadkhulu fi musamma iman su kuma a wajen yankun kullabiya aiki baya shiga cikin abin da ake kira imani misalu qawlu murji'atul fuqaha kaga maganan su ko aqidansu yayi daidai da maganar murji'atul fuqaha ko su wane ne murji'atul fuqaha galiban idan an ce murji'atul fuqaha sune yan hannafiya masu bin mazhaba na hannafiya suna takalidi da ainihin hannafiya to mafi yawa daga cikin su wato murji'atul fuqaha ne su sun yadda cewa imani shine gaskatawa da zuciya da furtawa da harshe amma kuma sun cire aiki daga cikin imani kamar yadda muka faɗa wannan shine aqidan al-imam al-dahawi ko a cikin sa al-aqida al-dahawiyya mun karanta inda malamai da dama daga cikin malamai na sunna sun ɗauki wannan littafi sun masa sharhi sun masa ta'aliki saboda littafin yana da muhimmanci sosai a wajen aqida amma wurin da malamai suke dan yin a kai. suke dan yin bayani akan kuskurensa shine wannan wajen inda imamu tahawi ya nuna cewa aiki baya cikin imani an gane ko malamai suka ce wannan kuskure ne wannan aqida ne na irja'i kaga kenan imamu tahawi yana da aqida na irja'i ina ba gane amma za mu kira shi murji'i yana da aqida na irja'i ba za a kira shi murji'i ba la an gane wannan ko wato ana jingina abu zuwa ga mutum ne idan mutum ya ƙudurce wannan abin da gangan misali amma idan aka fahimci cewa da wane da an nuna masa hujjoji da ya janye daga wannan ra'ayi saboda mutum ne mai neman gaskiya saboda mutum ne mai yaƙi da ainihin kafirci mai yaƙi da bid'a sai ya fada cikin irin wannan abu za a nuna cewa imamul dahawi yana da irja'i amma ba za a kira shi murji'i ba kamar yadda ana iya cewa malam wani yana da aƙida na kaza malam wani kamar yadda ake jingina wa ainihin katada imamu katada wato malamai na aƙida suna jingina mai aƙidan ainihin inkarin ƙaddara amma ba sa kiran shi ƙadari ina bakan gani kamar yadda ake jingina wa ibn hajar al-asqalani ana jingina mai wasu al'amura na ashariya amma ba a kira shi ba ashari ba a biri an tattashi haka nan imamun nawawi su ba dukkan mutumin da ya fada cikin ba bane dan a? ba dukkan mutumin da ya fada cikin kafirci bane kafiri a gane ko wani lokaci mutum yakan fada cikin kuskure babu wanda ya tsayan mai da hujja babu wanda ya kusan mai da shubha to a nan wajen yana da uzuri a wajen Allah ba za a bid'antar da shi ba za a kafirta shi ba an fahimci wannan ko duk wani bid'an da mutum ya fada babu wani malamin da ya maka bayani akan abin ko duk kafircin da mutum ya fada babu wanda ya maka bayanin kuskuren shi sai ya zama to ka mutu akan wannan ra'ayi ba a jingina wannan ra'ayi zuwa gare ka kai tsaye an fahimci wannan ayi sai ya ce wane yana da irja'i amma ba a kiran shi murji'i kun gane wani ko malaman ba sa kiran imamu da hawi murji'i suna kiran shi imamun min a'immatu salaf an gane wannan ko na'am fa'ida fa'ida abu muhammad bin abdullahi bin sa'id ibn kullab al-basri yau abu muhammad wato bin abdullahi bin sa'id bin kullab al-basri kana yulaqabu kullaban لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ya kasance ana mai lagabi da kullaban kamar irin kugiya ne wanda yake janyo kidi kaga in aka saka ba ƙugiya a cikin ruwa in ya kama kifi kawai za a janyo kifin ne kawai waje to shi ma ibn kulla an kira shi da wannan suna ne kamar shi kamar kugiya ne shi ya kasance yana janyo abokin husuma zuwa ga kanshi idan kuna tattaunawa da shi yana da hujjoji da bayani wanda zai janyo ka zuwa ga ra'ayinsa ka bar ra'ayin kanka an gane ko bi bayanihi wa balagati yawa yana janyo abokin husuma da bayaninsa da kuma ainihin balagan shi Allah ya bashi balaga Allah ya bashi bayani ha huwa qawiyul hujja shi mutum ne mai karfin hujja wa qawiyul arida mai mai karfin bujiro da magana ya iya bujiro da hujja din ka san wani lokaci mutum yana da hujja amma bai iya bujiro da shi ba ko za ga wani lokaci mutum yana da makami amma bai iya harbi da shi da kyau ba kaga mutum da bindiga amma bai kware wajen harbi ba kaga mutum da takobi kiran hindu amma kuma bai iya sara da takobin ba kamar yadda wani mawaƙi ke cewa inna inna suyufa ma allazina qulubuhum ka idan ta kar jama'ani ko lalle kubba suna tare da wayannan wanda zukatansu kamar zuciyar takobin ne idan jama'a suka haɗu idan ya zama to zuciyanka bai yi daidai da zuciyar takobin ba za ka yi tsara da shi ba yadda ake so ba amma takobi yana da zuciya mai kaifi to kai ma kana da zuciya mai kaifi to a nan ne takobin zai yi amfani ko amma takobi yana da zuciya mai kaifi amma kai rago ne ba ba tasiri an gano wani ko? lahu musannafat firraddi alal mu'tazila to saboda haka shi ibnu kullab mutum ne wanda yake yajurul kasam ila nafsihi yana janyo abokan husuma zuwa kan shi bi hi wa balagati da bayaninsa da balagansa fa huwa qawiyul hujja shi mai karfin hujja ne qawiyul arila shi mai karfin bijiro da hujjar ne lahu musannafat yana da wallafe wallafe fi raddi ala mu'tazila game da raddi ga mu'tazilawa na'am wa rubbama wafaqahum fi ba'd mu'taqidatihim da yawa ma yakan goyi bayan mu'tazilawa yakan yi muwafaka da su a cikin wasu sashen aƙidunsu to tun da dai ya yi muwafaka da mutazila a cikin aƙidunsu shi ma za mu sashi daga cikin salafiya eh mutumin da aƙidar shi ya daidai da mutazila ba salafe ne shi me shi hmm? ahalus suna ne ko dan bid'a dan bid'a ne ko so like kula dan bid'a ne shi aqidansa da yawa daga cikin aqidunsu akwai aqidu da suka yi muwafaka da aqidar mu'tazilawa kuma kowa ya san mu'tazilawa yan bid'a ne su an gane ko na'am wa qad khalafa ahli sunna fi inkarihi qiyam al af'al al ikhtiyariyya billah eh wa qad khalafa ahli sunna hmm. haqiqa ibnu kullab ya saba ma ahli sunna fi inkarihi qiyam al af'al al ikhtiyariyya billah dangane da inkarinsa ya yi inkarin al'af'al al'iftiyariya billah wato ya yi inkarin tsayuwan af'alul iftiyariya idan ce af'alul iftiyariya su ne ayyukan da Allah ke aikatawa da ganin damansa misali yanzu abinda ya shafi fushi Allah yana fushi sanda ya so yana kuma yarda sanda ya so ko haka nan farin ciki Allah yana farin ciki sanda ya so to irin wannan sifa wanda Allah subhanahu wata'ala yake aikata su da mashi'ansa da ikonsa to shi ake kira al-af'alul an gane ko to shi su ahlus sunna sun tabbatar ma Allah wa'annan sifofi saboda Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa a cikin alkur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya kowa sanin Allah ya tabbatar wa Allah wa'annan sifofi al-muta'alliqa bi mashi'atihi wa qadaratihi wanda suke da alaka da mashi'an Allah da ikonsa Allah yana yin su sanda yaso yana barin sanda yaso kan nuzul wal istiwa eh kan nuzuli wal istiwa kamar saukowa saman duniya Allah yana saukowa sanda yaso an gane wannan ko saukowa irin nashi wanda ba irin na halitta ba to shi a ibn kullab ya yi inkarin nuzul a gane ko wannan hadisin wanda ya zo mutawatir wanda eh, abin da imamun zahabi ya wallafa littafi musamman akan nuzul din nan ya tattaro duk wayannan hadisai wanda suke da alaka da sakowa Allah saman duniya yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila ila ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir ubangijinku tabaraka wa ta'ala yana sakowa saman duniya sakowa irin nashi lokacin da ainihin sulusun dare na ƙarshe ke wanzuwa ke raguwa zai ce man yas'aluni aluni a fa udiyahu a gane ku wane ne zai roƙe ni in bashi wane ne zai tambaye ni in biya mai bukata wane ne zai nemi gafara na in gafarta masa an gane wannan ayi to wannan lokacin to wannan hadisin cewa Allah yana saukowa saman duniya ibnu ya yayi tawilinsa ya fassara shi da al'amarin Allah ne ke saukowa ba Allah ba al'amarin Allah ne ke saukowa hakanan da istiwa'i shi ma istiwa'i yana daga cikin al'af'al al'iftiyariya an gane wannan ai to shi ma ibn kullab ya yi inkarin istiwa'i wanda da yawa daga cikin malamai na salaf sun kafirta mutumin da ya ce Allah subhanahu wata'ala baya sama al'arshi ina bata gane wannan manya-manyan malamai na salaf sun kafurta wanda ya ce allah baya kan al'arshi har ma na ga wani nassi na abu hanifa da yake cewa duk mutumin da yake cewa allah ta'ala bai daidaita kan al'arshi ba ya yi rida an gane mai wani itiyanu wal maji da kuma abin da ya shafi zuwa duk dai maji waja a rabbuka din nan wato ibn kullab yi tawilin shi da waja a amurin rabbika duk irin wannan tawili sun saba ma ainihin qur'ani sun saba ma sunna sun saba ma lugar larabci sun saba ma ainihin manhaji na salafus salih babu dalili akan shi wal kalam sannan da abin da ya shafi kalam ibn kullab yayi inkarin kalam wanda ne ibn kullab yana ganin cewa maganan Allah halitta ne kafin da yana ganin maganan Allah halitta ne kaga ya saba ma ainihin aqida na salaf shi yana ganin Allah yana magana babu harfa babu sauti babu takadimi babu ta'khiri babu larabci babu ajamanci an gano wannan ko to kaga wannan aqida ce ta bid'a wa ridha yayi inkarin yarda na yawa a wajen ibnu kullab da kuma da kuma yan asha'ira da yan maturidiyya kowanne daga cikin su suna da fahimtar cewa wannan qur'anin da muke karantawa wato halitta ne an gane wani ayi suna ganin allah ta'ala baya magana da larabci ko da ajamanci a cikin maganar allah babu takadimi babu ta'akhiri a cikin maganar allah ba kaza ba kaza ba harfa ba sauti to qur'ani kuma kaga da larabci ne qur'ani akwai takadimi akwai ta'akhiri qur'ani kuma akwai harfa akwai sauti to kaga me suke nufi kenan kaga kenan wannan qur'anin ba maganar allah bane maganar Allah kalamun ne nafsi kamar yadda suka faɗa da abin da ya shafi yarda rida su ba su yarda cewa ka ce Allah ya ƙara musu yarda ba yadda muke cewa sahabbai radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ko Allah ya ƙara musu yarda to su 'yan kullabiya da 'yan asha'ira su ba sa jingina ma Allah ba sa siffanta Allah da yarda can inda Allah ke cewa da laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara haƙiƙa Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suka yi maka mubaya a ƙarƙashin itaciya kun gane wannan ko to su asha'ira ya suke fasara shi suna fasara shi haƙiƙa Allah ya yi azaba mm, haƙiƙa Allah kai ya ba da lada haƙiƙa Allah ya ba da lada ga mu'minai suna fasara yarda da ainihin as-sawab Allah ya ba da lada ga muminai lokacin da suka yi baya a gare ka karkashin bishiya radiyallahu anhu wa radu'an Allah ya ba su lada su kuma sun yarda da shi haka suke fasarawa ina ba ta gane wannan da kuma can inda ake cewa din nan wa bayyaktul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihim wannan ghadiba Allahu alaihim din nan wato su kullabiya da asha'ira da maturidiya ba sa cewa Allah ya yi fushi da shi su ba su yadda Allah yana fushi ba sun ce fushi yana daga cikin kususiya na ainihin halitta fushi yana daga cikin kususiya na halitta jingina ma fushi a wajensu su kama kafirci ne ma an fahimci wannan ko saboda haka su sun yi inkarin fushi alhali Allah ta'ala ya tabbatar makashi mai da fushi A ah, farah da farin ciki sun yi inkarin farin ciki wal mahabba da soyayya sun ce Allah baya so kaga abubuwan da suka yi inkari suka yi tawili yana da yawa inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan lalle Allah yana son wa'annan wanda suke yaki fi sabili ta hanyar sa sau sau an gano wannan ko ga ayoyi da yawa da suka nuna Allah ta'ala yana so wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin kan min fi'atin qalilatin galaba fi'atan kasiratan bi iznillah wallahu ma'al sabirin ko to kaga to kaga ayoyi da yawa inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin aka duka shi nan lalle Allah ta'ala yana son masu tuba Allah yana son masu tsarkara ta kawo kansu kamar su a sha su yan kullabiya sun yi inkarin muhabba sun yi inkarin karaha walakin karihan lahun bi asahu fasabbadahu su sun yi inkarin shi alhali kuma Allah ya tabbatar maka shi da haka na'am wa za'ama anna hadhihi sifat kullaha muntafiyatun 'an sai ya raya cewa lalle wayannan sifofi kullaha dukkan su gaba daya sun kori ga Allah yace duk wayannan sifofi wanda ga su karara a cikin alqur'ani ga su karara cikin hadisi sai ce wa'annan siffofi sun kori ga Allah subhanahu ta'ala li'annaha min lawazim ajsam domin suna daga cikin lawazim na jiki wai duk wa'annan siffa gaba ɗaya duk wanda aka siffanta da su kamar an jingina mai jiki ne in ji yan kullabiya wa iyaz la yu'qalu wal istiwa illa li jismin suka ce lalle ba a hankaltar sauka da kuma daidaituwa wai sai ga jiki wanda yake murakkab sai jiki murakkabun min a'za a ga da sai jiki wanda yake mai hauhawa daga fuska da hannu da kafa da kaza da kaza an ji su ba amma wane ne ya kawo wannan ka'ida a ina aka samu cewa dole ne kafin a ce abu ya sauka ko kafin a ce an daidaita dole sai abin ya zama jiki wanda yake murakkab a ina aka samu wannan ka'ida wallahu subhanahu munazzahun an hadhihi lawazim suka ce saboda haka Allah ta'ala ya tsarkaka daga wayannan lawazim din fayalzamu tanzi ta fayalzamu tanzihahu anil ce saboda haka yana lizimta a tsarkake Allah daga duk abubuwan lizimta wannan in ji su ƴan maturidiya ƴan kullabiya wa min maqalatihi daga cikin maganganun shi ibn kulla kuma qawluhu hadhihi haditha la taqumu illa bi jismin murakkab ce wanda yake yi lalle wayannan abubuwan da suka ran abubuwan nan irin annuzul da istiwa'i da kuma irin su maji da kalam ba sa tsayuwa sai ga jiki wanda yake murakkab wa kadhalika kana yaqul ya kasance kuma yana cewa ar wal ghadab wato yarda da fushi wal farh wal da farin ciki da soyayya wama ila zalika da ya kama da wannan wai suna daga cikin sifofi ne na jiki wa min ma yusta yustahjanu min kuma suna daga cikin abin da ake kyama daga gare su wa yustahdaru qawlu kuma ko wa mimma yustahjanu minhu wa yustahdaru qawlu daga cikin abin da ake kyama daga cikin abin da ake munanawa kuma ake kyaman fadin shi shine qawlu fadin sa لا يغل في شاهد كذب illa ليان دم القلب wai ba a ga hakika ba a hankaltan fushi sai ta jinin zuciya wai in an ce har mutum ya yi fushi ana nufin jinin zuciyarsa ya tafarfasa ne da dalibin intikam saboda neman ɗaukan fansa neman ramuwa ga abin da aka yi masa idan mutum an masa wani abu yana so ya ɗauki mataki an gane ko sai ya zama sai ainihin jinin zuciyarsa sai ya riga tafarfasa wai wannan tafarfasa shi ke kawo fushi shi ne ma'anar fushi kenan dole ne in dai har an yadda Allah yana fushi to an yadda Allah yana da zuciya kuma zuciya na da jini in ji shi kaga wannan magana ya munana to kasancewar dan adam idan ya yi fushi jinin zuciyar shi yana tafarfasa to sai kuma sai kuma ka hada dan adam da Allah wannan sifar dan adam ne ba ba siffan Allah ba ne misali ko kasancewar dan adam yana gajiya kuma ya kwanta ya huta to shi Allah yana gajiya ne Allah baya gajiya ko baka ba so ka dan adam ba za ka taba hada Allah ta'ala da dan adam ba duk wani siffa wanda dan adam ya siffanta da shi wanda shi dan adam ta bangaren shi daga su ne idan Allah ya siffanta da shi ta bangaren shi kamala ne shi an gane ko yanzu misali aure aure ta bangaren dan adam kamala ne amma ta bangaren Allah na kasu ne ko ba ka bane cin abinci ta bangaren dan adam kamala ne ta bangaren Allah kuma na kasu ne idan ka ce dan adam baya cin abinci ka na kasa shi shi yasa dan adam da zaran ya ga kwana biyu baya jin yunwa da gudu za shi wajen za shi wajen likita haka ne ko haka nan dan adam in baya yin bayan gida baya yin fitsari dan adam zai ce ba shi da lafiya zai je ga likita kaga idan ka jingina ma Allah wannan kayan ridda haka ne ko akwai abubuwa da yawa kamala ne ga dan adam amma ga Allah na kasu ne raka ba a kamanta Allah subhanahu wata'ala da halitta kasancewar dan adam din yayi fushi zuciyar shi na tafarfasa to kuma Allah subhanahu wata'ala akwai inda Allah ya jingina maka shi zuciya akwai inda Allah ya jingina maka shi jini la shi dai Allah ta'ala ya jingina ma sa fushi yaya Allah yake fushi Allahu a'lam shi ya barwa kansa sani na'am wala yuqalu nuzul illa bil intiqal kuma yana cewa ba a hankaltar sauka sai da ainihin ciruwa daga wani waje zuwa wani waje wal intiqal yaqtadi tafriga hayz wa shughla akhar eh wai intiqal wato cirantuwa yana hukunta kai tafrigin wani wani waje sannan ka shagaltu zuwa wani waje idan idan an ce mutum ya yi intikami ya tashi daga nan ya koma nan kaga ya bar nan wajen ya zo ya shagaltar da wani waje an gane wannan ko to wai shi an ce Allah yana sauka to shi ma haka abin yake an gane kuskuren da su wayannan bayan Allah suka yi tunanin duk abin da dan adam yayi in aka kamanta Allah da shi to daidai yake da dan da dan adam yanzu idan an ce Allah yana ci dan adam yana ci suka ce to irin yadda ɗan adam ke ji dole haka Allah ke ji in an ce ɗan adam yana magana Allah yana magana suka ce dole ne yadda ɗan adam ke magana haka Allah ke yi in an ce ɗan adam yana gani Allah yana gani suka ce dole ne yadda ɗan adam ke gani haka Allah ke yi la kamar yadda akwai bambanci Allah shi ne mai halittar halitta shi ɗan adam kuma halitta ne kaga ba daidai suke ba haka nan siffofinsa siffofin Allah kwata-kwata ba a kamanta su da na halitta an gane wani ko na'am falau kana yanzil lam yabqa fawqa al-arshi wai da ya kasance Allah yana sakowa da babu wani ubangiji da zai wanzu a saman al'arshi in ji shi ibn kulla wala yuqalu fi shahid irada sannan ba za a iya hankaltar irada ba wato ga hakika illa mailul qalb ila jalbi ma yahtaju ilai face karkatar zuciya zuwa ga janyo abin da yake bukata zuwa gare shi kuma karkatar zuciya zuwa ga janyo abin da zai amfane shi wa yafta irfi da kuma janyo abin da yake bukata an gani kamar kenan in ka ce Allah yana da irada da ji ibn kula to kenan kamar shi irada shi ne karkatar zuciya zuwa ga janyo abin da mutum ke bukata kaga nan wajen kenan an jingina ma Allah bukata kenan in ji shi an gano wani ko shi Allah ta'ala kuma ya gaya mana shi ba mai bukata bane bai bukatan komai a wajen kowa shi Allah mai irada ne irada irin tashi ba irada irin bayi ba su dama bayi gaba ɗaya rayuwarsu mabukata ne su shi kuma Allah ki ɗaya shi ba mabukaci bane ta kowane bangare an gane ko wa ima ya duru da kuma karkatar zuciya ne zuwa ga tunkuɗe abin da zai cutar da shi wallahu subhanahu wata'ala akbara an nafsihi shi kuma Allah kamar yadda ya bada labarin kanshi al-muqaddasa mai tsarki a cikin hadisin shi al-qudusi ya ce ya ibadi inni innakum tablughu naf'i fatafa'uni lalle ku ba ku kai matsayin amfanar da ni ba balle ku amfane ni walan tablughu durri fatadurruni sannan ba ku kai matsayin cutar da ni ba balle ku cutar balle ku cuce ni balle ku cutar da ni an gane ku na'am qala abu firdaus fa qawluhu la yuqal fi shahid ghadab illa khilyan dam al qalb ce wanda ga hakika ba a hankaltan fushi face tafarfasan zuciya tafarfasan jinin zuciya domin neman daukan mataki wala nuzul illa nuzul al intiqal kuma wai ba a hankaltan sauka sai sauka na ainihin intikalin ciruwa daga wani hali zuwa wani hali alladhi yaktabi taqlid hayyiz wa shughl akhar wanda yake hukunta mutum ya wofintar da wani wani wani hayyiz wani matattara ya shagarci da wani lam yabqa fawqa al'arshi rabbun to wai wai kenan to da haka kenan wani ubangiji ba zai wanzu a sama al'arshi ba subhanallah fa kalamu hadha yaktadi anna kullama thabata lil 'abdi min sifatin wato magana ibnu kullam a nan wajen yana hukunta lalle duk abin da ya tabbata ga bawa na sifofi muwafiqun wa mumathilun bima thabata lillah wato yayi muwafaqa yayi daidai yayi kankan kan ga abin da ya tabbata ga Allah haka abin yake in an ce in an ce Allah in an ce bawa yana ji sai aka ce Allah yana ji shin iri ɗaya ne in an ce bawa yana gani Allah yana gani shin iri ɗaya ne in an ce Allah yana da ilimi bawa yana da ilimi iri ɗaya ne in an ce Allah yana da hikima bawa yana da hikima iri ɗaya ba iri ɗaya bane ba a kamanta Allah subhanahu ta'ala da halittarsa ina fata gane wannan ai kamanta Allah da halitta kafirci ne saboda Allah ta'ala da kanshi ya gaya mana dama laysa ka mislihi shay'un babu wani abu misalin Allah subhanahu wata'ala ashe kenan siffofin Allah ba daidai suke da siffofin bawa ba idan siffofin bawa siffofi ne na lakasu to shi Allah ta'ala siffofin shi na kabala ne shi na'am eh, na'am wala bai kullu kufuwan ahad ba فغضب الله فغضب الله لابد يكون مثل غضب العبد كذا الله با ya kasance misalin fushin bawa kenan muka dauki ra'ayinsa in an ce Allah ya yi fushi to dole ya zama to irin na bawa shin waye faɗa haka bayan Allah ta'ala wanda ya tabbata maka shi da fushi shine kuma ya ce laisa ka mislihi shay'un ashe kenan fushin Allah ba irin fushin bawa bane maganan Allah ba irin maganan bawa bane daidaituwan Allah ba irin na bawa bane misali wa nuzulullahi kadhalika la yukhalifu nuzulal abd fi shay haka nan saukan Allah shi ma kadhalika wai baya saba ma saukan bawa a cikin komai inji ibnu kullab kawai saukan bawa irin saukan Allah irin na bawa ne ba bambanci wa iyaz billah fa yalzamu an yakuna dhatul bari to kenan yana lazimta ya zamanto zatin ubangiji wasam'uhu wa basaruhu Eh, ya kasance zatinsa da jinsa da ganinsa da iradansa da kudurarsa da rayuwarsa da abin da ya kama da wannan to kenan dole ya zama ya yi kankankan ya daidai da nama mahaluki su ba su da wannan ra'ayi su 'yan kullabiya ba su da ra'ayin 'yan kullabiya sun yarda da ci da gani da magana da rayuwa sun yarda allah rayayye ne allah yana ji allah yana gani allah yana kaza na matan gane wannan to amma an kace musu to ai idan kace Allah yana ci to dole ne ya zama to yana da da billah ka jingina masa kunne kenan irin na halitta sai sai subhanallah ai Allah ta'ala jinsa ba irin na halitta bane haka suke cewa in kace musu kuma za su gaya ma Allah yana gani in kace musu kuma ka dauki ka'idan kun ce duk wani siffa wanda bawa ke da shi in an jingina ma Allah to ya zama to an nakasa Allah domin shi wannan sifa ganin bawa shi bawa ganin shi akwai na kasu to zai zama to shi ma ganin Allah shi ma akwai na kasu sai suka ce a'a Allah yana gani gani wanda ba irin na halitta ba to in haka ne kuwa sai mu ce to shi ma Allah ya daidaita daidaituwa ba irin na halitta ba Allah ta'ala yana fushi fushi ba irin na halitta ba an mun yi amfani da ka'idar da suka gina su da kansu sun yarda Allah yana ci kamar yadda muka ce sun yadda Allah yana gani sun yadda Allah rayayye ne amma kuma in ka ce musu to ai tunda kun ce Allah rayayye kenan Allah zai mutu kenan sai su subhanallah ai Allah rayuwarsa ba irin na halitta bane rayuwarsa to ai tunda kun ce Allah yana ji to ya nuna kenan cewa Allah ta'ala yana da kunne ke za su subhanallah ba mu ce haka ba ai Allah rayuwarsa ba irin na halitta bane Allah ainihin jinsa ba irin na halitta bane sai to me yasa ba za ku yi amfani da wannan ka'ida ga sauran sifofi ba ku ce shi ma Allah daidaituwa Allah ba irin na halitta bane fushin Allah ba irin na halitta bane yardan Allah ba irin na halitta bane saukan Allah saman duniya ba irin na halitta bane me yasa ba ku yi haka wasu kuma na'am bal yarduna bi shiddatin ala man qala sam'una ka sam'illah kai suna yin raddi da tsanani suna yin raddi mai tsanani ga wanda ya ce jinmu kamar jin Allah ne wa basaruna ka basarillah da mutumin da yace ganin sa kaman ganin Allah ne suna mai raddi mai zabi wa hayatuna ka hayatillah da wanda yace rayuwar mu kamar na Allah ne wa qudratuna ka qudratillah da wanda yace iko mu kamar na Allah ne ba sa sassauci suna mai raddi mai karfi fa idan akhadna bi muqaddimatihim naqul to idan muka yi riko da muqaddimat din su sai mu ce as-sam'u la yuqal fi ash-shahid illa bi dukhuli sawtin fi as-sama' sai mu ce to muka bi ka'idan ji ba a hankalta shiga hakika face da shigan sauti a cikin ramin kunne ko baka ba shi ji dan adam ko dabba in an ce ya ji kaza ai wani sauti ne ya shiga mai ya shiga ramin kunnensa to saboda haka baya halatta a jingina wannan zuwa ga Allah ma sai a ce haka in muka doki irin ka'idan su mu ce kenan baya halatta a ce Allah yana ji saboda idan an ce Allah yana ji ai ji ba a hankaltarsa sai ga shigan sauti cikin ramin kunne wa zalika la yakunu illa fi ajwaf kuma wannan baya kasancewa sai abin da yake mai kwalkwali abin da yake mai rami wallahu ahadu samad ahadu samad munassahu anhu shi Allah ta'ala kuma makadaici ne samad ne shi shi abin dimbara ne wajen biyan bukata munazzahun an mislin Allah ya tsarkaka daga misali na an gano wani ko bal wa kadhalika al-masal wal kalam haka nan shi ma magana shi ma gani da magana la yuqalu lil shahid illa bi dukhuli sautin fi simak ko shi kalam ba a hankaltar shi face da shigan mai sauti a ramin kunne shi mu wannan baya kasancewa face abu mai rami wallahu subhanahu ahad Allah makaɗaici ne abin da fara wajen biyan bukata ya tsarkaka daga wannan qultu sai na ce Kullum hadhihi al min lawazim al-makhluqat duk wayannan muqaddimat din suna daga cikin lawazim na halittu wallahu subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un Allah ta'ala babu wani abu zalisi wa huwa as-sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani fanzuluhu wa istiwa'uhu kaga saukan Allah da kuma daidaituwan Allah wa hubbuhu wa ghadabuhu wa ridahu da san Allah Allah ce Allah yana son wani da kushin Allah da yardan Allah da wani wannan nuzbitu ha ala ha muna tabbatar da shi mu ahlus sunna muna tabbatar da shi akan haƙiƙaninsa wanda ya dace da zatin Allah da kuma ikonsa Allah yana daidaituwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba Allah yana so irin nashi Allah yana fushi irin nashi haka ahlus sunna suke cewa ba ma cewa Allah yana fushi irin na halitta wanda ya ce Allah yana fushi irin na halitta ya yarda da ya jingina ma Allah ta'ala siffofi na halitta amma nan mun jingina ma Allah siffan da ya siffanta kanshi da shi ne a cikin Qur'ani manzon Allah ya tabbatar mai a cikin hadisin sa sallallahu alaihi wasallam wa qad khalafa ibn kullab ahli sunna fi qawlihi haqiqa ibn kullab ya saba ma ahli sunna a cikin sa, anna kalam Allah jalla wa ala ma'ana wahid cewa lalle maganar Allah mai gima da faka wai ma'ana ne guda ɗaya qa'imun bi zati. a gane magana Allah baya fitowa a ce a ji magana Allah Allah yana yana magana da harfa da sauti kawai magana ne a dunkule kawai magana wani abu ne ma'anawi ba wai hakiki ba wani abu ne ma'anawi kamar yadda imani yake in an ce wani yana da imani ai mutum baya ganin imani sai dai mutum ya ga alaman shi to shi ma magana Allah kamar imani yake wani abu ne ma'anawi a gane la bi sautin wala harfin eh, yana tsaye ga zatin Allah babu sauti a ciki Allah baya magana da sauti Allah baya magana da harafi ghairu muta'alliqin bi mashi'ati kuma Allah baya magana da mashi'ansa magana Allah baya ta'alluqi da mashi'ansa kasan su ahlus suna sun ce Allah magana Allah yana ta'alluqi ne da mashi'a sanda Allah ya ga daman yin magana sai yi magana in bai so yin magana ba ba zai yi ba an gane wannan ko su sun ce maganan Allah sun ce Allahu ta'ala lam yazal mutakalliman Allah bai gushe ba cikin magana kawai ka gane ku ba lokacin da za a ce Allah baya magana to amma nasu qur'ani da hadisi ya nuna Allah yakan magana ne lokacin da ya so yi magana yakan bar magana san da ya so ya bar magana fal inda hu hikaya an kalamin al qur'ani a wajen Ibn Kula, hikaya ne game da maganar Allah a ga Ibn Kula bai da cewa wannan ƙur'anin haka Allah ya saukar da shi ba kawai hikaya ne in an ce hikaya kamar abin da ya shafi kaset yanzu kaset idan ina karatu yanzu ba kaset na ɗauka ba ko waya na ɗauka karatu na ko to yanzu su a wajensu in aka sa karatu na ba za a ce yahaya a salafi yana karatu ba sai dai a ce waya yana karatu ina ba ta gane wannan duk da cewa ba an san karatu na ne a cikin wannan waya sai a ce waya yana karatu saboda haka idan ka zagi karatun da ke cikin waya ko ka wulaƙanta ko ka yi izgili da wannan ba ka yi izgili da maganar Allah ba ne ka yi izgili ne da hikayen maganar Allah ku fahimci lazumin magana yau idan mutum ya zagi ya ce wannan kaset ɗin abin da ke cikin shi ya zaga sai kai ahlus sunna kace to ai wanda ka zagi alqur'ani ce ai ba ba wannan ba shi da qur'ani ba qur'ani kalamun ne yana tare da Allah qur'ani baya fita dan Allah baya magana da sauti ko harafi ko larabci ko kaza wannan kuma larabci ne ai ba haka Allah yake magana ba saboda haka wannan wannan hikaya ce na maganar Allah an gane wannan ko yawa ya wulakanta kace da ya wulakanta hikaya shi ibnu ibnu kullab ya ɗauki ƙur'ani hikaya ne kamar yadda idan mutum na karatu karatu waya na ɗaukan wannan karatu kaset na ɗaukan wannan karatu ko ba ka ba to wai idan aka danna wannan kaset ɗin wa za a ce yana karatu waya za a ce? Eh? za a ce za a ce allah sarki ga karatun shek jafar allah sarki ga karatun shek wani ga karatun malamin gumi ko kai ne na ce na ji awon hukumi ya faɗa da zan a karatun da ya yi a cikin wani rediyo haka ne ko an tabbatar malam ne ya yi wannan karatun a gani wani mawaƙi da ke cewa an ce duba haram take banda na babba na kofar gabas wa ake cewa ya faɗi wannan shata ana cewa wannan maganar shata ne idan kuma aka ji kifa na bikimin zikirai habibin wa manzili bisikilin liwa bayanar da huli fa haumali fatudiha fal bikrata lam ya'fu rasmuha bima nasajatha min janubi wa shamali ana cewa magana waye ana cewa magana imrul qais an gane ko haka larabawa suka sani amma shi ibnu kullab da yazo sai ce kada ka ce magana imrul qais maganar imrul qais yana tare da imrul qais wannan hikayen magana imrul qais ne an gane ko saboda haka idan mutum ya zaki alqur'ani ko ya taka za a ce wane ya taka hikaya ta maganar Allah ba wai ya taka maganar Allah ba su kuma asha'ira sun bambanta da 'yan kullabiya 'yan asha'ira sun ce shi ƙur'anin da muke karantawa ibara ne na maganar Allah bi ma'ana fassara ne na maganar Allah su sun ce fassara ne wato ma'ana mala'ika jibril ne fassara da larabci a lokacin da Allah yake magana da annabi Musa kasancewa Allah baya magana da wani yare sai mala'ika ya fassara wa annabi Musa da ainihin yaren bani Isra'il ko kuma Allah ya halicci wannan magana din sai ya ajiye Allah abinda Allah yake so ya faɗa sai Allah ya halicce shi sai ya ajiye a cikin dutse sai dutsen ya bude sai dutsen yana magana ya Musa inni ana rabbuka fakhla ana ala'i. saka wannan Qur'ani kamar yadda malam Abu Gumi Allah ya ji kansa ya fassara Qur'ani da Hausa haka nan wannan qur'ani da muke gani mala'ika ne ya fassara da larabci ina fata inda al'asha'ira in ji bayan al'asha'ira kenan sharaɗin cewa sai an yi alwala za a karanta shi ga masu cewa ai saboda maganan Allah ne ai alwala yaya eh kaga ba haka bane ko duk wani maganan da ake faɗa na maganan tsarki da sauransu tunda ne ba maganan Allah bane to duk bai shafe shi ba an haji wannan ayi saboda haka wannan shine mazhaba na asha'ira cewa wannan qur'ani da muke karantawa fassara ne na magana Allah ba magana Allah bane su wane ne suka dauki qur'ani haka Allah ya saukar da shi da harkofinta da komai da yaran larabcin haka Allah ya saukar da shi su ne ahlus sunna a gani su ne suka san darajar alqur'ani kuma suka ba qur'ani haƙƙin da Allah ta'ala ya bashi wa hadha alqawl min bakaya ba'd al-ijtizaz wannan magana na ibn yana daga cikin burbushin maganganun mutar zilawa wa aftar waje da tsadanin sauriya wariya wa'in fikirori sun samu kunnuwa masu sauraro kunnuwa masu kiyayewa wa a tsibarin biha sun samu mabiya da suka yi imani da shi mutane da yawa a duniya sun yi imani da wannan fikira na ibir kula wa da'a ilai ha min kuma sun yi kira zuwa ga irin wannan fikira daga cikin ɗalibansa minhum daga cikin su akwai alharis almuhasibi kuna yawan jin labarin sa wa abul abbas wanda wannan bawan Allah ya rayu zamanin imamu ahmad bin hanbal babban malami ne amma yana daga cikin mabiya ibn kullab da abul abbas al-qalanisi wa kana da'awatuhu nashda bi bilad khurasan ya kasance wayannan bayan Allah awansu mai nishadi ne suna yin da'awa cikin nishadi a garuruwan khurasan sun samu amsuwa sun samu mabiya da suka amshi da'awansu a can garuruwan biladi biladin khurasan lojiyai to kaga ta irin wayannan abubuwa suna daga cikin amfanin karatun littattafan firak idan mutum ya karanci firak zai shata layi tsakanin shi da yan bidiya zai gane ga akidun ahlus sunna yan salafiya ga aƙidun asha'ira ga aƙidun mutazilawa ga aƙidun yan jabariya ga aƙidun murji'awa a kaza so a karatun firak karatu ne na ainihin tamyizi wanda ke sanyawa ka bambanta ahalus sunna daga yan bid'a shi ya sanya karatun firak yana da matukar muhimmanci an gane ko Allah ta'ala yana cewa cikin alkur'ani wa kazalika nufassilu ayati walitastabina sabilar sabilal mujrimin haka muke raba ayoyi daki-daki domin hanyoyin mujirmai su bayyana kaga idan mutum ya karanci firak zai gane hanyoyin ahalus sunna da hanyoyin mujirmai an gane wani ko amma idan mutum bai karanci firak ba zai zama to ba zai iya bambanta su wane ne yan salafiya ba su wane ne yan bid'a an gane wani lokaci ma zai iya cakuɗa aƙidu daban-daban kaga shi kadai yana da aƙidan shi'a yana da aqidar sufaye yana da aqidar khawarij yana da aqidar burja yana da aqidar ashayar shi kare ina ba ta gane wannan to amma in kana so ya zama to ka ya zama tatacce ka karanci firak domin ka shata layi wai su ahlus sunna menene aqidar su sai gashi nan ahlus sunna aqidar su kaza da kaza ka kasa aqidar ka su kuma sauran mutane ba ga aqidar su kaga sai ka san duk mutumin da ya kira zuwa ga wannan aƙida ba ahlus sunna bane misali kama a ce ma ahalus sunna sun ce Alkur'ani maganan Allah ne kuma maganan Allah ba halitta ba ne to sai ka ji wani malami ya ce maganan Allah halitta ne kaga wannan maganan wannan mutumin kenan ka ce yana wakiltar ahalus sunna ko yana wakiltar yan bid'a yana wakiltar yan bid'a ashe kenan karatun firak yana da matukar muhimmanci Allah ta'ala shi taimake mu eh. مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ummaci ala salasi wasu ba'i da firka ba ƙarshen da annabi ya ce da sannan al'umma ta za su kaskashi 73 duka suna cikin wuta ko sai dai guda daya to ya za a yi mutum ya bambanta guda daya daga wanda ba daga sauran kaga ta hanyar karatun firak za ka iya gane ga guda dayan wanda yake dan aljanna ga sauran da yake yan wuta ne gaba daya an gano wani ku Allah ta'ala shi taimake mu eh. na'am yake mutum ya ce Allah sifa kaza kuma shi dan adam sifa kaza Allah yana mai yana da sifa kaza na'am ba mu ganin shi eh mutum ya sa ran cewa sunan ne duk kure guda sunan ne kawai kada ba ka taba tunanin alakan tashi da na Allah malaman tauhidi suna cewa kullu sifati kamalin falillahi ta'ala a'laha duk wani sifa na kamala to Allah ta'ala yana da a'ala wala hul masalul a'ala Allah yana da al masalul a'ala siffa mafi daukaka bai yiwuwa kamar yadda kasan ba a ba a kamanta sama da kasa haka nan ba a kamanta siffar Allah da siffan bawa insha Allah na'am shikenan wa alaikum salam Now, da baba impossible ko da baba impossible da wasu malaman Kano da wasu masu rubiya ba zan malaman Kano ba don malaman Kano babu wanda ya bada amsa har yanzu shi baba impossible ne yake cewa masu rubiya shi gaskiya wannan rubiya da ake a wannan zamanin wanda aljani ke magana a muryar wata mace ko kaza shi yana ganin shi bai dabbokanci ne an gane shi a baba impossible din nan shine shugaban wajen bangaren harkokin addini shi ne kamar shi ne hukuma ta zaba a matsayin shugaba to kuma ya faɗi wannan magana su kuma masu rubiya sun ce a samu lokaci da shi da su a zo a yi munazara an gane shi kuma ya ƙara mai ma yana nan akan bakan shi wannan rubiya ɗin bokanci ne su kuma su ce ba bokanci ba ne to ne tattauna wanda ake yi kuma ga wani na na'am akwai rukuya mana saboda babai musulmi ya faɗa rukuya akwai mana tun zamanin manzan Allah ake rukuya ai rukuya shine mara lafiya bashin lafiya ka bishi addu'a dan ya warke shine rukuya suna yi a jini na magana a cikin eh to idan har kai karatu aljari ya yi magana mai ya laifuka eh kai karatu kai kuma sai aljari ya yi magana to kai laifin kenan hmm? akwai aljani a cikin dan adam da kai karatu da aljani ya sha wahala sai aljani ya yi magana mai ya laifuka mai wani bukanci kai a wajen wani tsafi kai karatun ƙwar'ani kawai kai ba ka karanta addu'o'i da suka inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam da kai sai aljani ya yi magana kuma ya ce zan fita kuma aljanin ya fita me ya mai da shi bokanci eh? kuma zamanin magabatanmu ai imam ahmad ya ce wa ainihin aljani fita ya kai makiyin allah fita kuma manzan allah shi ma kanshi ya ce fita ya kai makiyin allah ni manzan allah ne ai manzan allah zamanin shi ma ya fitar da iska ina fatan gane wannan kuma shi abin da ya shafi rukuya ba a cewa sai ya zama daidai da yadda aka yi a zamanin manzan Allah shi rukuya wato babin shi kuma ishtihadi ne annabi ya ce la ba asa bi ruka ma lam yakun fi shirk babu laifi ga rukuya matakar babu shirka a ciki haka annabi ya ce manzan Allah ya ce a a'ridu alayya ruqakum ko i'ridu alayya ruqakum ku bujiro mun da rukuyan kun gani fa innahu la ba asa bi ruka ma lam yakun fi shirk domin lallai babu laifi ga rubuya in babu shirka in mutum yana rubuya yana karanta qur'ani yana karanta addu'o'i masu kyau sai aljani yayi magana cewa zai fita kace ya fita babu laifi in ba shirka kai ba amma idan mutum shirka yayi yana bautar aljanu ko yana kira wasu iskokai don ya fitar da iskokai da wasu iskokan ko yana amfani da wani tsafi ko abin da ya kama da wannan to dama ai akwai rubuya na tsafi shine kiran sunan iskokai akwai rukuya kuma na sunna shine karanta qur'ani da hadisi da addu'o'i masu kyau annabi ya ce ko babu laifi kai rukuya an babu shirka a ciki hmm shine wa alaikum assalam na eh zuwa yi nan eh bisa kawai wa shu'ara mawaka ayan tana magana kan shu'ara ne ba kan jinniyun ba ba kan aljanu ba Allah ba yana magana kan jan ba ne yana magana kan shu'ara to bai da alaƙa da wannan magana da ta abin shi na a nan da bukatar ne a san ma ta'arifin ko ne daga cikin su eh. a san ta'arifin ne bokanci menene dole sai yi wannan gaskiya sai yi tamyiz a nuna wa mutane menene bokanci a nuna wa mutane mai rubuya na shari'a saboda ina ganin bimbas lokacin da yake raye lokacin a da can ba a yin ba a rubuya a makka ko madina ba a yi irin wannan rubuya na aljannu lokacin da aka fara yi sai aka aka gaya wa cewa ba cewa ga wasu wasu samari kuma ahlus sunna suna yin rubuya suna da'awar suna fitar da aljani daga cikin mara lafiya to bin ba bai yi gaggawan karyatawa ba da yake malami ne shi sai ce to masu rufiya su zo masu rufiya suka zo aka tara manyan malamai aka ce su yi rufiya a gaban malamai a gani mara lafiya aka zo da mara lafiya a gaban malamai aka yi rufiya suka gani ba ma to inda wannan shine rufiya shi na ganin babu laifi an yi karatun Kur'ani. an ka fitar da aljani daga cikin mutane shi babu laifi a cikin wannan wasu abubuwa da yake na gyare-gyare bin ba su yi musu gyare-gyare in za a yi rukuya ga mace a rika sanya mata hijabi ka ta yi tsaraici kaza kaza kaza a kiyaye kaza kaza keɓanta da keɓanta shi mai rukuya da mace domin shedan yana iya tasiri a garin irin da yawa ina shi da gyare-gyaren da aka yi amma babu wani malami na sunna an samu malamai irin akalaniyin din nan masu inkarin rukuya amma malamin sunna wanda yake karatun qur'ani da hadisi zai zo ne ya ce zo kai a gabana in kai ya duba ya gani ya ga abin da kai babu wani shirka babu bid'a babu haramci zai ce kawai ci gaba da kayanka an gani za ga masu rukuyan ma ayoyin da wannan ya karantar aljani ya fita ba shi wancan zai karanta ba ko wanda yana yi gurgunan ishi hadin shi ne wani yana cin karatu in ya jalaba wata aya sai ga aya kawai ta yi tasiri sai ya rubuta shi kenan kawai ya samu wani sirri wanda kai kuma ba karanta wannan aya ba ka san da wannan ba kisa masu yau suke da dabaru daban-daban akwai mai rubuyar da daga ya rubuta kawai wani abu ya rubuta a akan ya rubuta wani wani aya kan aljani wani aya da ya rubuta ya ce to a bayan rai aljani ya hudu na a mara lafiya mara lafiya ya rubuta a kan mara lafiya kuma ya rubuta wani wani aya shi kenan wato yana so ya yi bulala ga aljanin to amma aljanna zai iya guduwa ya zuke in ya zuke za a bugi mara lafiya to sai suka samu sabo shi a sabon dabara wanda za su rubuta wani abu in suka gane inda aljanna su rubuta wani abu daidai inda suke ganin yake sai su rike shi kama an daure shi ne da igiya sai a ta dukan shi har sai ya galabaita daga baya da zarar an goge wannan aya zai fita ne a guje ina ba ta duk wannan yana daga cikin kwarewa yau da gobe yau da gobe mutum ya saba yi zai samu dabaru daban-daban za ga wani kawai zai kama yatsa shi yatsa nan kawai ya kama yatsa guda biyu ya rike ya kama inda aljani ya kisai ga aljani na ihu a gani wannan baiwa ne in dai babu shirka mutum bai yi wani tsafi ba bai kira sunan aljani ba bai yi wani abu wanda ke na kaucewa hanya ba babu laifi an gani to shine subhanakallahumma wa bihamdika na